Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau ma shirin yana kan batun korar ɗan jaridar gidan rediyon al'ansar da ke Maiduguri a jihar Borno daga bakin aiki. Bayan da gwamnan jihar ya korafi kan gidan rediyon. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. kuna muryar gwamnan jihar bana baba gana umar zulm kenan lokacin da yake nuna bacin ransa kan irin abubuwan da ke faruwa a gidan rediyon al'ansar a makon da ya gabata ne ɗan jarida Adama aliyu ungulde ya ba mu labarin yadda wannan fishi da gwamna ya nuna lokacin wata ziyara da shugabannin gidajen rediyon jihar barno ya kai wa gwamnan ya yi sanadiyar rasa aikinsa a matsayin mai gabatar da shirin rediyo mai taken arewa ina mafita. Adam ya shaida wannan fili cewa ba ma a shirinsa ake aikata waɗannan abubuwa da ake zargi ba. Ka ce akwai ma ba a shirinka ba ne a shin rediyon akwai wasu shirye-shirye da ake kushe gwamnati ne? Akwai shirin siyasar Najeriya da ake yi. Za eh. ba da maudu'i a siyasar Borno an yi kaza a jihar kaza arewacin Najeriya an yi kaza. sai a kira waya ko waya faɗa ya yi ya bayyana ra'ayinsa kan inda ya ji hankalinsa to daga baya saboda abubuwan nan eh, an kawo ƙorafi ƙorafi da dama wadda har yanzu ba yi mana bayanin daga ina kowa ne bane faɗa amma an kawo ƙorafi ƙorafi da dama cewa akwai wanda suke zagin junansu a ciki wasu su kushe gwamnati ba su iya adawa ba wasu na wuce gwamna da iri to don haka a wancan ma ya sa an daina kiran waya amsa kiraye kiraye masu sauraro sai aka fara kanta sakonnin karta kwana sms da kuma manhajar whatsapp sai kuma akwai shiri na tafiya da gwaninka shi ma shirin yadda 'yan siyasa su zo kowa ya fara ra'ayinsa ya yaba mai gidansa ya kushe wancan shiri ne shi kamar commercial na kasuwanci ne wancan musamman min talatin a ciki ne ma ake wanda yadda jama'a suke ma shi har ya fi zafi ma fiye da siyasar najeriya to wannan shirye-shirye biyun shine 'yan adawa suke zuwa kowa ya koda gwaninsa ya kushe gwani wani a tsarin dokokin ai hukumar NBC in babu cin zarafi ko wasu abubuwa na batsa shin eh. kai a matsayinka na ɗan jarida kana da labarin cewa 'yan Najeriya suna da 'yancin su faɗi ra'ayin su mai ma'ana Malam Nasiru ko lokacin da muke gabatar da shiri zan iya tuna abokin aikina shi akwai Nasir Bakura wanda in bayana ya tafi hutu ma ni nake gabatar da shirin siyasar Najeriya al'ansar Sau da ni da nazifi duk muna bayanin cewa kada wuce gwana da iri yana da kyau a sanin cewa a sashen talatin da tara kundin tsarin mulkin najeriya ya bai wa jama'a damar faɗin albarkacin bakin su amma ba tare su wuce gwana da iri ba don wani lokaci ka san kiran waya wasu za su kira wani bai san dokar rediyo ba idan mutum ya kira sai ka ji ya faɗa magana bai dace ba nan take sai ka ga mu janye layi ko a sauke konsol a janye layi sai a ce jama'a mana aikin gafara wani kuskure ne mun ɗauki wani laifin akan mu kamar da muka yi bayani ya kamata a kiyaye harshe kundin tsarin mulki sashi talatin da tara bai ba da iko a ci zarafin wani ba to ko wajen ɗaukar rikodin murya ba ana kwaban su cewa kada ku wuce gona da iri An habanci za ka yi banda kama suna amma sai ka san iya lafazin za ka furta saboda doka ne akwai hukumar nbc suna kawo takardun kwari suna ba da wani cewa a kiyaye duk muna jan kunun sa wannan bangaren kai wannan shirin naka da muna arewa ina mafita din nan faɗa mana gaskiya eh. ya shirin akalla ya shirin akwai waɗanne abubuwa ne za ka iya tunowa waɗanda ba mamaki gwamnati ba ta jin daɗin su ake a shirin. to malam nasiru ni abin na sani a yanzu zan iya baka dama ko bayan mun gama waya ka kira duk wani kasa mai duguri daga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu zuwa ashirin zuwa sha tara ga watan fabrairu na wannan shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shirin da nake yi duk zai faɗa wa ni kai tsaye ba ma kawo wanda zai kushe gwamnati saboda mu arewa ina mafita manufar mu zakulo matsaloli domin a samar da masala a kai ga tudun tsira samu mafita ba ma yawan shiri da ya kushe gwamnati. To sai dai gwamnan jihar Borno ta bakin mai taimaka gwamnan kan labaru Isa Gusau ta ce ai tuni magana ta mutu kuma kuskure ne aka samu a bangarorin amma sam ba ta da masaniya kan korar ɗan jarida daga aiki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala na farko dai gidan rediyon nan tana nan tana aikinta kuma abin da ya faru gaskiya kuskure ne daga kowane bangare akwai kuskure daga ita gidan rediyon akwai kuma kuskure daga wajen gwamnatin jihar borno wannan shine gaskiya lamari kuskuren gidan rediyon shine sun bar ma'aikatansu wasu daga ciki suna abin da suka ga dama misali yanzu ka san gidan rediyo eh, gidan watsa labarai wani lokaci akwai hatsari misali ka bar ma'aikaci ya rika faɗan ƙaryayyaki ya rika musamman mangaru da ya shafi tsaro ko kuma wasu maganganu wanda za su iya tada hankalin al'umma to gaskiya abin da ya faru shine ita kanta gidan rediyon na jin da shi wannan ma'aikacin sun dade suna da matsala da shi gaskiya kamar yadda na samu labari sun ce ba shine na farko ba ya sha kasancewa kamar misali yanzu a ce a bar mutum yana gabatar da wani shiri sai ya zamana ya yi ta maganganu wanda yake babu gaskiya a ciki ko magana da zai tada hankalin mutane ko to wannan shine abin da ya faru amma mu kanmu a gwamnatance yadda muka yi abin akwai kuskure a ciki kamar misali na ba da umarni ko a je a kulle gidan rediyo wannan kuskure ne. yanzu ne hali yake ciki shi rediyon yana ci gaba da aiki ba tare da tsangwama ba ko kuma har yanzu da saurari na aka ba tsakanin ita gwamnatin jihar borno da wannan gidan rediyo. ranar da abin ya faru ina jin bai kai awa uku ba gwamnan da ya ba da wannan umarni saboda ya fusata ya ga ya samu labarin abubuwan da yake ta musamman ana ta faɗin abubuwa wanda kwata-kwata ba gaskiya bane su kansu gidan rediyon sun amince cewa sun yi kuskure amma ranar da abin ya faru shi gwamnan ya kira ni ya umarce ni ya ce in je gidan rediyo in je in tabbatar da cewa ba a kulle ba in tabbatar da cewa sun koma shirin su kuma na zo na kira manajan gidan rediyon na je na zauna da shi na kira chairman na na board din su na je na zauna da su ban bar wurin ba sai da aka bude gidan rediyon na jin dakatar da gidan rediyon duka duka bana jin ya kai a ɗauko awa biyu na na zauna da su sai na tabbatar da cewa duk matsaloli an kawo da su kuma gwamnan suna nan suna da wakili ma a gidan gwamnatin jihar borno tun ranar maganan ya wuce gwamnan ya ci aka bar su suka ci gaba da aikin su kuma kaga manta cewa gidan rediyon nan gwamnan ai shi ya gabatar da gidan rediyon ma lokacin da aka bude shi akwai wani suka ba shi shawara cewa a hatsari ne kamar gidan rediyo ma mai zaman kanta zai zama na opposition za su yi amfani da shi gwamnan ya ce a mulki na Allah ne ba zai hana gidan rediyo saboda ci gaba ne a jihar Borno gwamnan shi ya je ya yi kwamishinan gida ya lokacin da aka bude da kansa ya je kwamishinan kaga uh, in kuma an kare yau shekara hudu da yake ba ka taba jin an ce an hada wani an dakatar da wani dan jarida ko a hana shi aiki ba to a takaice wannan shine abin da ya faru akwai shi ma'aikacin gida rediyon adamu aliyu guri da wanda rediyon suka dakatar da shi da nuna tamkar shi ne aka huce haushi a kansa ko kuma in ce sakamako na mataki ya faɗa kansa shin wani abu gwamnati za ta yi wa shi wannan dan talifin domin ya samu ya dawo aiki kasancewarsa shi ma dan jihar borno game da shi wannan ma'aikaci da aka koya gaskiyar magana shi yanzu ban ma san an dakatar da shi ko wani abu ba amma kamar yadda na samu labari gidan rediyon suna da matsalar da shi ina dauka ina dauka ma suspending din shi akai cewa za su mayar da shi wani lokaci ne an dakatar da shi ne na wani karamin lokaci gaskiya ba ni da masaniya amma yanzu zan bincika in ji idan ya kasance in za mu iya sa baki a mayar da shi ma za mu sa baki a mayar da shi saboda gwamnan ina zubin ba bai da sha'awar a ce akwai wani saboda muna da matsala na rashin aiki muna da matasa da yawa wasu wanda suka gama karatu wanda har yanzu ba su da aiki kaga ba za mu so a ce a samu wani yadda yake aiki ya rasa aiki ba saboda haka kamar yadda ka faɗa zan bincika zan tuntuɓi gidan rediyo in ji menene ake ciki shin wannan sun dakatar da shi wani irin eh, dama ne za su iya ko su bashi ko kuma in akwai wani wuri yake neman aiki yana neman taimakon mu in ya kama har duk zai magana da shi gwamna ya sa baki a dauke shi aiki a nori saboda rashin aiki ba abin amfani ba ne ba ma bukatar haka gwamna julun idan kai shi kullum kokari yake sawa mutane ayyuka ba za mu so a ce a wayi gari wani ba shi da aiki ba Masu raro kun dai je da ta kaya kan wannan da kaddama tare da fatan gwamnatin jihar Borno za ta tabbatar da sama wannan ɗan jarida aiki don ya ci gaba da gudanar da harkokin rayuwarsa ta yau da kullum. Yanzu kan a madadin Nasir Adamu Elin Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.